Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Sai kuma muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai tafsirin Alkur'ani mai tsarki sai kuma shirin Afirka a yau. waɗannan su ne jirin abubuwan da za mu kamo ko a shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za a kasance a tare da mu. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. sauraro sallama da fatan kuma an yi tashin asuba lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. su. macron da le pen za su je zage na biyu a zaben shugaban kasa a kasar faransa yan majalisar dokokin iran sun ce dole ne amurka ta ba da tabbaci daga majalisar dokokin kasar kan yarjejeniyar nukiliya miliyoyin mutane a kasar pakistan na gudanar da zanga-zangar nuna adawa da tsige firaministan kasar yanzu kuma ga labaran da ke da ke bayan gudanar da zaben shugaban kasa a kasar faransa a jiya lahadi sakamakon zaben ya nuna cewa macron ya samu kashi 27.7 cikin 100 yayin da le pen ta zo ta biyu da kashi 23.4 cikin 100 a bisa tsarin zaben kasar faransa shugaba emmanuel macron zai fafata da le pen a zagaye na biyu a zaben shugaban kasar saboda rashin samun isassun ƙuri'u da za su ba shi nasara ba tare da zuwa zagaye na biyu ba dan takara jan lak ya zo na uku da kashi 22 na dukkanin ƙuri'un da aka kada a tsakanin 'yan takara goma sha biyu waɗanda suka shiga zaben wanda hakan ke nufin an yi waje da shi a bisa bayanan da hukumomin ƙasar faransa suka fitar kashe 65 cikin 100 ne na waɗanda suka cancanci kada ƙuri'a suka fito domin kada ƙuri'un nasu na jiya tunda dai wasu daga cikin 'yan takara waɗanda suka sha kashi suka fito suka nuna goyon bayansu ga ɗaya daga cikin 'yan takarar biyu sannan kuma wasu daga ciki har yanzu ba su yanke shawara a kan hakan ba a wani zama da 'yan majalisar dokokin kasar iran suka gudanar a jiya mafi yawan su dai sun amince domin samun nasara ga sabuwar yarjejeniya akan farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta 2015 akan cewa dole ne gwamnatin amurka ta ba da wani kwakwaran tabbaci akan ba za ta sake ficewa daga wannan yarjejeniya ba kamar ta a lokutan baya wannan ya zo ne a wata sanarwa da wakilai sama da 250 na majalisar dokokin kasar ta iran suka sanya wa hannu a jiya lahadi wadda ta mayar da hankali kan halin da ake ciki a tattaunawar da ake a birnin vienna na kasar austria akan batun farfado da yarjejeniyar nukiliyan wadda aka fi sani da joint comprehensive plan of action yan majalisar sun ce gogewar da aka samu a zagayen da ya gabata a vienna yana nuna cewa rashin amincewar amurka da sauran bangarori da suke tattaunawa akan bayar da lamunin da ya dace shine babban abin da ya zama karfin kafa da kuma kawo cikas ga ci gaban tattaunawar bayanin ya ce dole ne majalisar dokokin amurka ta amince a hukumance da wannan yarjejeniya kuma ta bayar da tabbaci akan cewa gwamnatin amurka ba za ta sake ficewa daga yarjejeniyar ba ta jama'a masu harika kada a sha'afa labaran sana zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran tun bayan sanar da tsige firaministan kasar pakistan da majalisar dokokin kasar ta yi lahadi milin mutane suke ci gaba da gudanar da zanga-zanga a birnin islamabad da masu biranen kasar domin nuna adawar su akan daukar wannan mataki da majalisar ta yi rahotanni sun ce sama da birane talatin ne na kasar aka gudanar da zanga-zanga inda ake ganin hakan zai bude wani sabon shafin dambarwar siyasa a kasar pakistan musamman ma yadda jama'a da dama daga cikin magoya bayansa suke zargin cewa amurka da wasu kasashen turai su ne suka kulla magarkashiya domin tsigishi yau ne dai 'yan majalisar dokokin kasar ta pakistan za su yanke shawara kan wanda zai gaji imran khan wanda aka cire daga kan mukamin nasa na prime minister a ƙuri'ar yanke kauna wadda aka kada bayan abokan haɗakarsa suka juya masa baya sana masu rikinsa da kasa warware matsalolin taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa da kuma gaza cika alƙawalan da ya ɗauka yanzu haka dai jagoran 'yan hamayya shahbaz sharif wanda dan uwan tsohon firaministan kasar pakistan din ne nawaz sharif shine ake ganin zai gaji kujerar firaminista ta imran khan tun kafin wannan lokacin da imran khan ya bayyana cewa amurka ta yi masa barazanar tumbike shi daga kan mulki matukar da ya ki amincewa da kafa sansanin sojinta a cikin pakistan jam'iyyar shugaban kasar gambia adamu baro ta national people's party ta lashe kujeru goma sha tara daga cikin kujeru hamsin da uku na 'yan majalisar dokokin kasar a zaben da aka fafata lamarin da ya kawar da rinjayen babbar jam'iyyar adawa ta united democratic party a cewar sakamakon da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar gambiyan ta wallafa shugaban ƙasar yana da ikon nada wasu 'yan majalisa guda biyar waɗanda suka haɗa da kakakin majalisa waɗanda za a zaɓa daga jam'iyyarsa nan da kwanaki masu zuwa amma ya gaza samun cikakken rinjaye a majalisar mai kujeru 58 jam'iyyar udp ta samu kujeru 15 sannan kuma masu zaman kansu sun zo na uku da kujeru 11 adamu baro ya lashe zaben shugaban kasa wanda aka gudanar a bara da kashi 53 cikin 100 na dukkanin ƙuri'un da aka kada kuma shine karan farko da kasar ta mika mulki a hukumance kuma a demokuraɗiyance tun bayan mulkin tsohon shugaban kasar yahaya jami nasarar da adama baro ya ba zato ba tsammani a zaben shugaban kasa na shekarar ta 2017 ya kawo karshen mulkin yahaya jami tsawon shekaru ashirin a kasar gambia to jama'a masu saurari karshen labaran duniyar kenan to a gaida abdullahi salihu usman katsina haɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda zamu farawa da shirin na duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamurra a mataki na ƙasa da ƙasa da kuma yin bita a su da kuma bayyana mahangar masana da kuma duba yadda masanan suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban shirin yakan yi dubi akan batutuwa da suka shafi siyasa da ƙasa da ƙasa kuma harkoki da suka shafi tattalin arziki da ma tsaro zamantakewa da dai sauransu a yau shirin namu da Allah dai zai dubi ne akan halin da ake ciki a ƙasar yaman musamman tun bayan abubuwan da suka wakana a cikin 'yan makonnin nan kawo ya zuwa kafa majalisa ta shugabancin ƙasa da saudiya ta yi bayan sabke shugaban da ya murabus daga kan mulkin sa wato hadi abdurrabuhu mansur da kuma yadda masana suke kallon wannan mataki da kuma tasirin hakan ko rashin sa ga makomar siyasar ƙasar ta yaman wannan da shine abin da shirin zai dubi a kan sa da yardar allah da fatan masu za a biyo mu na hankali domin jin cikakken shirin a cikin 'yan makonnin da suka gabata ne dai gwamnatin saudiya ta kira wani zama wanda ta kira na sulhu a tsakanin al'ummar kasar yaman da kuma dakatar da yakin da take kaddamarwa akan al'ummar kasar da kuma ta kira zaman ne a birnin riyadh wanda zai hada bangarori daban-daban na al'ummar kasar ta yaman daga ciki har da bangaren da take marawa baya na hadi abdurrabbuhu mansur da kuma bangaren ansarullah ko kuma alhusi waɗanda suke iko da mafi rinjaye na ƙasar ta yaman sama dai birnin sana'a fadar mulkin ƙasar gwamnatin saudiyan ta bayyana cewa manufar kiran wannan zama ita ce kawo ƙarshen yakin da ake yi a ƙasar to sai da ana ta bangaren ƙungiyar ansarullah ta bayyana cewa an sha yin irin wannan zama wanda yakan kunshi bangarori daban-daban na al'ummar kasar ta yaman amma daga bisani kuma babu ta natija da ake samu akan haka baya ga kuma kungiyar ta ansarullah ta bayyana cewa ba zai yiwu gwamnatin kasar saudiya ta jagoranci zama irin wannan ba domin kowa ita ce kan gaba wajen kaddamar da wannan yaƙi saboda haka kungiyar za ta iya amincewa duk wani zama na sulhu amma ya zama bangaren da zai jagoranci wannan tattaunawa bangare ne wanda bai da hannu a cikin kisan al'ummar kasar yaman baya ga hakuma kungiyar ta ansarullah ta yi ishara da cewa wannan kiran zama ya zo ne bayan kashe wasu daga cikin 'yan kungiyar waɗanda kasar saudiya ta kama su a lokutan baya wani kuma ake tattaunawa tare da bangaren majalisar ɗinkin duniya domin yin musayar fursunoni tsakanin su da saudiya wanda kungiyar ta ansarullah za ta mika sojojin saudiya waɗanda ta kame a lokacin gumuzu yayin kuma saudiya ta alkawalin za ta mika wasu daga cikin 'yan kungiyar ansarar ɗin waɗanda ta kame a lokacin yakin to amma kuma abin da kungiyar ta ce ya saba wa dokoki na ƙasa da ƙasa wanda saudiya ta aiwatar shine ta zartar da hukuncin kisa akan waɗannan mutane waɗanda ta kama wanda majalisar ɗinkin duniya ke shiga tsakani akan yin musayar fursunoni da su kuma waɗannan mutane suna daga cikin mutane 82 waɗanda saudiya ta fille makawuna rana ɗaya a cikin 'yan makonnin da suka gabata to daga bisani dai majalisar ɗinkin duniya a nata ɓangaren ta jagoranci wani shirin na aiwatar da sulhu na tsawon watanni biyu a ƙasar ta yaman wanda zai kai ga dakatar da buɗe wuta na tsawon waɗannan watanni daga bisani kuma za ta kira tattaunawa wadda za ta haɗa dukkanin ɓangarorin biyu bayan samun nasara ta dakatar da buɗe wuta a cikin wannan lokaci wanda ya haɗa har da watan ramadana mai alfarma da kuma bayan watan ƙungiyar ansarullah ta yi lale marhabin da matakin na majalisar ɗinkin duniya tare da bayyana cewa a kowane lokaci abin bukata shine majalisar ɗinkin duniya ta sauke nauyin da ya rataya a kanta ba ta karkata ga bangaren da ke zuba mata makudan kuɗaɗe ba ga dukkanin alamu dukkanin ɓangarorin yakin dai sun amince da kiran na majalisar ɗinkin duniya na dakatar da buɗe wuta na tsawon watanni biyu a ƙasar ta yamman duk da cewa ko a jiya ƙungiyar ansarullah ta fitar da wani bayani wanda ke tabbatar da cewa daga lokacin da aka sanar da dakatar da buɗe wutan wanda bai wuce mako guda ba ya zuwa yanzu saudiya ta kaddamar da hare-hare sau biyu a sassa daban-daban na ƙasar ta yamman amma duk da haka wannan bai sa ƙungiyar ta ansarullah ko kuma alhusi ta mayar da martani ba domin mutunta wannan yarjejeniya da kuma mutunta alfarmar watan ramadan to sai kuma wani abu wanda ya faru kwatsam shine yadda gwamnatin kasar saudiya ta sanar da sabke hadi rabbuhu mansur wanda yake jagorantar gwamnatin da ta yi murabus tun fiye da shekaru bakwai da suka gabata wadda saudiyan ke marawa baya da kuma gwamnatin hadi abdurrabbuhu mansur din take da mazauni a birnin riyad da sunan ita ce halasarciyar gwamnatin kasar yaman gwamnatin kasar saudiya karkashin jagorancin irima mai jiran gado muhammad bin salman ta sanar da sabke hadi abdurrabbuhu mansur tare da mataimakinsa ali ahmar tare da kafa wani kwamiti wanda ya kunshi mutane takwas waɗanda su ne za su jagoranci shugabancin kasar ta yaman a bisa tsarin saudiya to sai dai shi ma wannan mataki da yiriman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman ya ɗauka na kafa wani kwamiti wanda zai jagoranci shugabancin kasar yaman a bangaren da saudiyan take iko da shi a cikin kasar bai samu karbuwa daga bangarori daban-daban ba musamman ma dai bangaren kungiyar ansarullah wadda ita ce take iko da mafi yawan kasar ta yaman da kuma sauran bangarori musamman ma jam'iyyar nan ta hizbut sha'abi wadda ita ce bar jam'iyyar siyasa a kasar yaman wadda kuma take kawance da kungiyar ta ansarullah wanda suke iko da birnin sana'a da kuma mafi yawan yankuna na arewacin kasar da kuma yammaci masana da dama dai suna bayyana mahangarsu a kan dalilan da ya sanya gwamnatin saudiya ta ɗauki wannan mataki da gaske waɗannan dalilan har da cewa saudiya ta gaji da wannan yaƙi saboda irin asarori na tattalin arziki da wannan yaƙi ja mata a cikin tsawon shekaru fiye da bakwai musamman ma da ƙungiyar ta ansarullah ta fara mayar da martani da makamai masu lizami wanda hakan yakan kawo babban cikas ga harkoki na cinikayyar mai da iskar gas da ƙasar saudiya take yi wanda hakan ya ja mata asarori na biliyoyin daloli a cikin lokutan baya-bayan nan wanda kuma abu ne mai matukar mahimmanci ga kasar ta saudiya ta kare harkokinta na tattalin arziki musamman ma abin da ya shafi harkokin mai domin kuwa samun duk wata matsala a wannan bangare to zai iya gurgunta harkokin tattalin arzikin kasar baya ga haka kuma rashin samun irin goyon bayan da kasar ta saudiya take bukata daga bangaren amurka domin ci gaba da wannan yaƙi domin kuwa a lokacin mulkin donald trump kasar saudiya ta samu cikakken goyon baya daga gwamnatin trump wajen ci gaba da kaddamar da yaki akan al'ummar kasar yaman inda trump ɗin yakan yi amfani da wannan damar wajen saidawa saudiya muggan mukamai na ɗaruruwan biliyoyin daloli domin yin amfani da su a kasar ta yaman yayin da ita kuma saudiya ta kan zuba wa gwamnatin trump waɗannan magudan kuɗaɗe yayin da ita kuma gwamnatin kasar saudiya ba ta kan yi ƙasa a gwiwa ba wajen sayan dukkanin irin makaman da gwamnatin amurkan ta gabatar mata samun sauyin gwamnati a ƙasar amurka da kuma hawan gwamnatin democrat ƙarƙashin jagorancin joe biden ya kawo ma ƙasar ta saudiya tsaiko matuka domin kuwa akwai da dama daga cikin mambobin majalisar dokoki ta amurka da hakan ya hada da bangaren wakilai da kuma bangaren 'yan majalisar dattawa waɗanda suke adawa da yakin da ƙasar saudiya take yi a kan ƙasar ta yaman wanda hakan ya sa gwamnatin joe biden ba ta samun tagomashi wajen aiwatar da abin da take bukata na tallafa wa saudiya domin ci gaba da wannan yaki wannan ya sanya saudiya ta fusata matuƙa da irin matakan baya-bayan da ƙasar amurka take ɗauka wajen nuna halin ko in kula dangane da yakin na ƙasar ta yaman da kuma rashin ba da cikakken goyon baya da take bukata. baya ga kuma wani dalilin da masana suke ganin cewa shi ma ya yi tasiri wajen sanya saudiya ɗaukar wannan mataki na kokarin ganin cewa ta samar da hanyoyi na dakatar da yakin har da yadda wasu daga cikin waɗanda suke taya ta yakin musamman ma dai haɗaɗɗiyar daular larabawa gwiwar su ta fara yin sanyi wanda ita ma ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa babban abin da ya sanya ta fara ja da baya dangane da yakin shine irin martanin da mayakan ƙungiyar ta ansarullah ko kuma alhusi suka fara mayarwa a kanta wanda ko shakka babu zai yi gagarumin tasiri wajen durkusar da tattalin arzikinta musamman ma kasantuwar ƙasar haɗaɗɗe dolar larabawa ita ce ƙasa wadda take tasowa ta fuskacin kasuwanci da hada-hada ta tattalin arziki a yankin gabas ta tsakiya a halin yanzu musamman ma a birnin dubai wanda yake shine babbar cibiyar kasuwanci da hada-hada ta tattalin arziki ta ƙasar haɗaɗɗe larabawa wanda kuma yana ɗaya daga cikin garuruwa wanda suka fuskanci hare-hare na mayar da martani da makamai masu lizami daga kungiyar ta alhusi daga kasar yaman to dukkanin waɗannan dalilan da ma wasu na daban suna daga cikin awon da masanan sai ganin cewa ya sa alatilas saudiya ta yanke shawarar ɗaukar dukkanin matakan da take ganin sun dace domin takatar da yakin da take yi akan al'ummar kasar yaman tare da lalubo wasu hanyoyi waɗanda za su sanya a kawo ƙarshen yakin amma tare da kare mutuncinta to kuma dai ya lamarin yake masana da dama akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa sun yi imanin cewa ɗaukar duk wani mataki domin kawo ƙarshen yakin ƙasar yaman yana buƙatar haɗin kan dukkanin al'ummar ƙasar ne wanda kuma da wuya gwamnatin ƙasar saudiya ta iya haɗa kan al'ummar ƙasar yaman wanda kuma ɓangarorin siyasa na ƙasar ta yaman sun bayyana gamsuwarsu da matakan da wasu daga cikin ƙasashen larabawa suke ɗauka wanda idan suka shiga gaba za su iya jagorantar samar da sulhu mai ɗorewa a kasar ta yaman musamman ma a kasar oman to jama'a masu saurari lokacin da muke da shiyar skim dole nan zamu ja da zamu shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma kar a yi nisa don kwa ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa VOH barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne yake muku sallama a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa da dai sauransu ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malami na farko a cikin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu BOH Hausa Jamhuriyar Musulunci Tehran mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazaunin kasar Afirkwas. Muna godiya da kuke bamu dama muke tofa albarka cin bakin mu yau kirana shine yau akan a gwamnati ta Nijar. Ya za a ce wai majalisa ta gwamnati a ce mutum dubu ɗaya za su ba ta shawara mutum dubu ɗaya majalisar Nijar ba ma majalisar ɗinkin duniya ba a ce su na wata guda zai haura miliyan ɗari uku da wani abu ba a ji tsoron Allah wannan arzikin ƙasa ake ma zagon ƙasa daga wa'annan mutane za ɗauka masu ba shawara wannan kuɗi a cire su a yi talakawa taimako akan wannan wata na ramadana irin yunwa da ke azabar talakawa rashin abincin da ke azabar talakawa a cikin Nijar. assalamu alaikum radio biyo ta iran mai albarka sunana usaini sabon yaro dan fulani daga nan karamar hukumar ganjuwa rashin jihar bauchi a yau na shigo ne ina so in bayyana ra'ayina abin da yake shimuntu a ƙwarya ina kira ga al'ummar musulmi baki daya na kasashenmu na afirka don allah mu sa kasashenmu a cikin addu'o'i a cikin wannan wata allah ya bamu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta shi allah ya kawo na ƙarshen fitintunan da da bai ma kasashen mu na Afirka baki daya shine a takashe shine ra'ayi na rediyo mai albarka sunana Usaini Sabon Yaro dan Fulani daga nan karamar hukumar Ganjuwa rishin jihar Bauchi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Radio Musulunci ta Iran mai magana ni ne Yakuba mai aski ba raka a jihar da magaram. A yau na so zan tofa albarkacin bakina akan dawowar 'yan majalisa bakin aiki yana da kyau su yi aikin da ya dace da ya kamata domin talakawa suka zaɓe su talakawa suka tura su su yi abin da ya dace an aikin maza su yi na gwamnati ya kasance na talakawa ya yi yawa da yi kokan da talakawa suke yi domin su yi iya kokarin su ga cewa sun magance musu mai magana ni ne ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaran ku tashi lafiya. Assalamu alaikum fatan kowa tashi lafiya mai magana mutala daga nan Sokoto a Najeriya. Ƙorafi na gudana kan maganar masu layin ATSAT da MTM da Zan da Gulo. To suna a mutane laika na layin sadarwa. To su mutanen kasashen waje kawai 'yan Nijar 'yan Ghana da sauransu. To ba su da nashi da ID card. To yaya za a yi da su su kuma? Eh, ina so a mika mun tambaya ga yan kamfanin layi assalamu alaikum jamfuriyam iram sunana kadora diga gadan fulani warji shugaban kungiyar da alkhairi muka zo reshin jihar bauchi hakika azumin wannan shekara ya zo a yanayi na zafin rana da na aljihu ga kuma tsadar rayuwa da na kayan masarufi a saboda haka muna kira ga yan mu da su dubi halin matsi da talakawa suke shiki su sauƙaƙa farashin kayayyakinsu su ma masu hannu da shuni su taimakawa masu kananan ƙarfi na kenan jamhuriyar musuluncin iran na kadora diga gadan fulani warji shugaban kungiyar dalakai remoka shin jihar bauchi tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka sashen hausa na radio voh iran kuna tare da mai magana alkasum ne daga nan agadez jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ina son in ba da ra'ayi na saman wannan rikici wanda ake tsakai tsakanin rasha da ƙasar ukraine to za mu ji hankali da ƙasashe na duniya wallahi allah su ba kansu lahiya wannan rikici farkon shi su suka gitsa shi kuma su za su kawo ƙarshen sha kuma duk mai ganin e kamar laifin ƙasar rasha baya bibiyar siyasar duniya yadda ake ciki duk wannan rikici um musamman isa kasashen turawa wannan wanda ba su bukatar duniya ta zama lafiya su suke kitsa shi duk wani rikici rikici da kaga ana yi a kasashe daban-daban a nahiyar turan da nahiyar afirka su ne suke da hannun su ne kanwa gami kuma su suke da hannu cikin gama shi musamman ma kasar eh, amurka da kasar faransa da kasar italiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran mai magana Hassan Elijah Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi batu dangane da wa'ansu mashawarta da aka ce shugaban majalisar dokoki ya ɗauke su wajen mutum dubu to gaskiya hakan bai dace ba. In ka diba ƙasa kamar ƙasar mu Nijar yadda take matalauciyar ƙasa ga yunwa ga tsadar rayuwa da sauransu a ce an ɗauki wajen mutum dubu a matsayin mashawarta mashawarta ne to gaskiya hakan bai dace ba kuma hakan shi yake nuna mana da cewar kenan a Nijar ba kuɗi ba ne babu a'a kuɗaɗen akwai inda ake sa su na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu muryar jamhuriyar musulunci iran magana isu ne malatsi da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar ina so in bayyana abin da yake damuna dangance da matsalar ruwa da gari na na da magaram ake fama da shi kuma musamman ma sai watan ramadan ya kama ake samun irin wannan matsala to muna kira da masu ruwa da tsaki akan abin da ya shahi ruwan ya kamata su ji tsoron allah kuma su diba cikin watan da ake ciki na alfa kurma wata azumin ramadan su saka ruwa domin ruwa he da shi komi in babu ruwa ba shi kenan kuwa ya kamata a ce ruwa kai zamanto matsala a ko yaushe yanzu halin da ake ciki ta neman ruwan sha za a yi ko kuma ta neman kayan abin da za a sa bakin salati da fatan kiraye-kirayen da ake za su kai kunnon da ya kamata na gode ku tashi lami magana isu ne maɗaɗe da magaram da nijar na kira ku da nan birni ne ku tashi lami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu murin jamhuriyar musulunci ta Iran. Ina fata yau ma za a sake bani dama kamar yadda kuka saba ba wa dukkanin al'umma mabukata. Wannan gidan rediyo naku mai farin jini da tarin albarka. A godiya nake musamman na kira ne domin in nuna bukin ciki na da damuwa ta akan abin da ya faru da Malam Nura Khalid wanda wani tsohon sanata ya dakatar da shi daga limancin Juma'a. Allah ta'ala ya kiyaye. Allah ya raba mu da wannan hali da muke ciki na rayuwa a ce dan boko ne zai dakatar da malamin addinin musulunci kuma da limanci sannan tsohon dan majalisa Allah ya kiyaye kuma wannan abin da ya faɗa gaskiya ne ya kamata talakan Najeriya ya zanto cewa in dai har ba za a samu zaman lafiya ba gware daina zaɓe ba alkhairi a cikin wannan zaben godiya nake mai magana Suleiman Abdullahi Fala daga nan garin Kambeguwa. To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na muryoyin kuma masu saurare a yau. sai kuma gobe idan Allah ya kai yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shi su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. dokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga tafsirin alkur'ani mai tsarki. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu saurari, Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran muke taya ku murnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana, na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama, don sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma da Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar muku da shi. Dakta Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين تو الحمد لله أتكين تفسير منجيا كمريان دا مكا fahimci cewa a cikin wannan sura suratul layl ubangiji subhanahu ta'ala ayoyi guda uku na farko rantsuwa yayi mun ga kuma abin da yake cikin rantsuwan nan sannan mun ga muhimmancin ababen da Allah subhanahu ta'ala ya rantse da su to bayan wannan ubangiji subhanahu ta'ala bayan ya rantsuwa mafi yawan lokuta sai jawabin rantsuwa ya zo wasu lokutan jawabin rantsuwa a fili yake wani lokacin kuma takadir ake wa ainihin jawabin na rantsuwa ɗin to a cikin wannan sura suratul layl bayan wannan rantsuwa da ya abda abubuwa guda uku nan to ubangiji subhanahu wata'ala sai ya zo da jawabin rantsuwar ga kuma abin da Allah subhanahu wata'ala yake faɗa dangane da jawabin rantsuwar bismillahi da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Hakika aikin ku ba shakka ya bambanta. To, a lokacin da Ubangiji Wani ta'ala zai mana bayanin rantsuwar bayan jin wannan rantsuwa sai kuma jawabin ya zo. Inna sa'ayakum lashatta Allahu Akbar. rantsuwar da Allah ya yi waɗancan guda uku to ga fa jawabin rantsuwa Allah yana so ya nuna mana cewa lallai sa'ayinmu daban-daban muke babu wani wanda za ka ɗauka ka ce sa'ayin wane da sa'ayin wancan da kai kawo ɗin wane duk abu guda ne a kan al'amura guda a'a akwai hadafi daban-daban akwai natija daban-daban akwai yadda kowa yake tunkaran al'amura bisa yanayin yanda shi yake so ko kuma yanda ya ɗauki yanayin al'amuransa shi yasa ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna mana cewa lallai inna sa’ayyakum lashatta lallai kai kawo ɗinku yanda kuke tafi da al'amuranku duk inda kuke fuskanta al'amura kuna yinsa ne a bisa sa'ayi mabambantan sa'ayi da kuke yi to wannan wani al'amari ne wanda ɗan adam babu yadda za a yi ɗan adam ya ɗauki komai ya ɗora shi akan ittija ko da 'ya'yanka ne ‘ya'yanka daban-daban za ga kowanne yana da wasu ittijahat yana da wasu hanyoyi yana da wasu abubuwa da yake tattare da shi to wannan wani abu ne na sirrin halitta da ubangiji subhanahu ta'ala yayi ya kuma sanya wannan a cikin zukatan ɗan adam saboda haka ya kai ɗan adam ka duba za ka ga cewa dukkan wasu abubuwa naka na rayuwa dukkan ƙarfinka da kake da shi dukkan sa'ayinka to ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka sarayar da wannan ƙarfi naka wajen neman yarda Allah subhanahu wata'ala abin da Allah yake suna mana kenan kar ka kasance kai kawo ɗinka duk abin da kake yi ka shiga nan ka shiga can ya zama na duk kana yin sa ne domin wani abu wanda ba shi da fa'ida a rayuwarka domin da ƙarshe kowa koma zai zuwa ga Allah kowa mutuwa zai yi to ka yi ƙoƙari ka ga sa'ayinka gaba ɗaya ya zama sa'ayi ne kake yi domin gina mustaqbal ɗinka gina nan gabanka future ɗinka shine ranar kiyama shine wannan makoma ta har abada ka yi ƙoƙari ka ka mutu kana musulmi ka kasance mai yin sa'ayi domin neman yarda Allah subhanahu ta'ala a wannan duniya abinda Allah ta'ala yake nuna mana kenan inna sa'ayakum la shatta lallai ubangiji kafin ya nuna mana wannan sai da ya rantsuwa a kan cewa sa'ayin kowannen mu dinnan yan adam daban-daban ne to wannan sa'ayin ka yi ƙoƙari ka ga cewa kai da kake sa'ayin nan ka yi kawo ɗinka fitarka nemanka samunka wannan natija ka samu hadafinka wanne ne in ya zama duba Allah bane hadafin ya zama sa'ayinka duk ba don Allah bane duniya ce da tattara ta da wasu abubuwa daban to mutum ba ya shiga cikin hali na taɓewa kenan shi isa Allah ta'ala yake mana wonin yana ainihin yi mana gargaɗi ne akan mu san yadda za mu tabbatar da al'amuran mu a cikin wannan duniya wannan shine jawabin wannan rantsuwa da Allah subhanahu ta'ala yayi saboda haka kenan idan ka ga mutum yana yin wani abu a cikin sa'ayinsa na tsururutar abubuwa a wannan duniya abin da za ka yi kurin in har abin da kai kaga yana yi ɗin kaga cewa fanɗarewa ne wato babu da'an Allah a ciki ba neman yarda Allah a ciki shine kai masa nasiha kuma nasiha nan kaji za ka yi masa kai masa bil hikmati wal mau'izatil hasana amma babu rigima babu zagi ba tsinuwa domin babu yinda za a ka canja shi ya zama kai abin da kake kai sa'ayinka ka ce dole sai ya zo ya zama irin yadda kai kake sa'ayinka shi ma haka za ka canja shi wannan shine mafi girman al'amari wanda da yawa daga cikin mutane ba su fahimce shi a rayuwa ba Allah ta'ala faran tsuwayi da abubuwa guda uku masu muhimmanci akan cewa sa'ayin mu 'yan adam lashata mabambanta ne wannan al'amari ne na hakika a cikin rayuwar mu ta yau da gobe saboda haka abin da kurum yake mai muhimmanci a wannan rayuwa shine idan sa'ayin da mutum yake yi ba don neman yarda Allah ba ne ba don neman kusanci zuwa ga Ubangiji ba ne ba don ƙoƙarin taimakawa bayan Allah ba ne wanda shi ma zai sa mutum ya samu kusanci zuwa ga Allah ba ne to in ba wannan ne dalili ba ba kuma wannan ne ba to ba abun wani burgewa ba ce a wannan duniya ba wani abu ne na a zo a taiwa mutum wannan tafi ana masa wani abubuwa na jinjina masa domin samun wasu abubuwa na tsururutun duniya da yake a cikin al'amura ba wannan ba shi bane babu wata burgewa a cikin wannan rayuwar dan ka zo kana wani abubuwa na neman tara wannan duniya na neman dagawa na neman takabburanci da zalunci da nuna wa mutane kai wane ne ka kana da kaza kana da abu amma hadafin fa makasudin abun me shi sa'ayinka da ka faro shi a bisa wani tafarki ka faro menene kake son ka samu duk wannan sa'ayin wanda ba Allah ne a cikinsa ba fa ila jahannam wa bi'sal masir ubangiji baya rantsuwa akan al'amarin da bashi bashi da muhimmanci tunda Allah ya rantse akan sa'ayin mu baki ɗayan mu lashata sa'ayin mu baki ɗaya mabambanta ne to duk bambanci ne za a samu dan adam ka yi kokari ka ga cewa ka karkato da sa'ayinka ya koma na yardan Allah ka karkato da sa'ayinka ya koma na neman lahira ka karkato da sa'ayinka ya koma na gina wa kanka mustaqbal future nan gaba ta ranar kiyama da zaka samu aljanna ka shiga cikin ni'ima al'abadiyya idan ku ba haka ba to ubangiji subhanahu wata'ala inna rabbaka labil mirsad ka lalle yana nan a madakata saboda haka mutum zai zo rayuwar nan ta duniya ya kasance yi rakiya ne kura rakiya mara azanci sau da dama ga waɗansu ga sunan cikin wahala wahala yau wahala gobe sun kasa gane hakikanin zaren rayuwa idan za su zaro wannan zaren na rayuwa din ba ko sun kasa ganewa ba ne saboda sun sa kansu a cikin wasu sa'ayi waɗanda ba sa'ayi ne na hakika ba wannan wani abu ne wanda gashi nan da yawa mutane za a gani in ma hatta ta ɓangaren addinin ma hatta ta bangaren addini, za ga cewa waɗansu gashi nan a zahiri sa'ayi suke yi na addini na neman a zahiri kamar kai ka ce addini suke yi amma su tsakaninsu da ubangiji subhanahu wata'ala za su iya ba wa kawukansu shaida cewa wannan addinin sun ɗauko shi ne suna amfani da shi domin cimma wani sa'ayi nasu na duniya ba wai addinin ba Allah ta'ala subhanahu wata'ala shine hadafin na haƙiƙa ba ga sunan da dama saboda haka ubangiji su ta'ala ya san kowa kuma kai baka isa kai wa Allah wayo ba duk abin da dan adam yake ciki ubangiji ya san duk ciki da wajen dan adam abin da Allah ta'ala yake kokari ya mana shine ya nuna mana cewa ya san sa'ayinmu amma mu yi kokari mu karkatar da sa'ayin namu ya komo tafarki na hakika ya kasance mun ɗora sa'ayin mu ala siratin mustaqim ya zama ubangiji shine hadafin ya zama hakikatan abin da muke nema shine yarda Allah subhanahu ta'ala in kaga mutum yana yin abu yana kai kawo yana hobbasa kurin ka bashi uzuri ka nuna cewa lallai abin da yake yi din nan na neman yadda Allah ne sai duk abin da ya bayyana gare ka abin da ya bayyana gare ka cewa wannan ba Allah yake nufi ba fandara ce a tattare da shi to kai masa nasiha kamar yadda muka yi bayani wannan shine abin da yake nema ya nuna mana ubangiji subhanahu wataala yake ma nusar da mu dangane da sa'ayin mu mu yan adam a doran kasa. lashatta hatta ƴaƴanka hatta ƴan uwa hatta mafkusanta miji da mata duk gaba ɗaya sa'ayin kowa lashatta Allah ta'ala yana nuna mana cewa sa'ayin kowa mabambanta ne amma shi ubangiji subhanahu ta'ala ya san zukata ya san komai saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya sanya sa'ayin mu gaba ɗaya zama liwajihi subhanahu wa ta'ala domin neman yardarsa da neman kusanci zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala to masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirin mu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Kuma da yanzu kuma za mu kai ga shirin na ƙarshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan dubi a kan wasu daga batutuwa da suka shafi nahiyar afirka ko wasu da cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da dangantaka da afirka a yau shirin namu da allah zai dubi ne dangane da halin da ake cike tun bayan kai harin da 'yan ta'adda suka yi akan jirgin kasa wanda yake dauke da fasinjoji a hanyar abuja zuwa kaduna a ƙarshen watan maris inda ya gabata da kuma abubuwan da suka biyo baya da kuma yadda masana kan harkokin tsaro suke ci gaba da bayyana mahangarsu akan wani batu da kuma waɗanda ake ganin cewa su ne suke da alhakin kai wannan hari musamman ma bayan fitar da wani faifan bidiyo da suka yi a ranar laraba da ta gabata da dai sauran batutuwa wanda suka shafi wannan lamari wannan dai shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin wanda ne Abdullahi Salihu Katsina na shirya kuma zan gabatar. tun a daren ranar 28 ga watan maris ne dai wasu 'yan bindiga su haka wa jirgin da ke dauke da fasinja hari akan hanyar abuja zuwa kaduna da kimanin karfe 8 na dare inda suka yi amfani da bambamai masu karfi wajen tarwatsa hanyar layin dogo lamarin da ya sanadiyar tsayawar jirgin da ma faɗuwar wasu daga cikin targan jirgin wanda suka shaida lamarin dai sun bayyana cewa fasinjojin sun kiɗima matuƙa sun kuma bayyana cewa bayan tsayawar jirgin 'yan ta'adda sun killace shi sun kuma fara da kashe mutane daga bisani kuma aka yi musarauta su da jami'an tsaro duk wani dai jami'an tsaron sun kora su amma kuma sun jikkata mutane da ma kashe wasu daga cikin fasinjojin kamar da kuma sa kwashe wasu suka tafi da su wasu daga cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su dai waɗanda suka tsira ko kuma suka jikkata amma ba a sace su ba sun yi ta bayyana yadda suka tsira bayan kai musu wannan mummunan hari bayanai sun nuna cewa akwai ɗaurin mutane a cikin jirgin wanda aka kai wa hari da daddaren wani daga cikin fasinjojin ya shaida cewa suna cikin tafiya kawai sai suka je ƙara abu kamar bom ya tashi kuma jirgin ya girgiza matuƙa hakanan kuma ba da jimawa ba aka so mu harbe-harbe ya ce ya ga wake da dama kuma abin ya fi shafar mata saboda shi kansa ya ga gawawakin mata uku zuwa hudu waɗanda aka harba ya ce an kashe fasinjoji da dama sun soma harin ne daga taragon baya sai suka rinka bi tarago-tarago suna kwashe mutane da kashe na kashewa tun da misalin karfe 8 na dare abin ya faru ake kuma ta musaro ta har zuwa wajen kimanin tar da rabi wannan fasinja ya ce an shafe sama da awa ɗaya da rabi 'yan bindigar suna cin karansu babu baka kafin jami'an tsaro su kawo wa jami'an tsaron da ke cikin jirgin ɗauke haka zalika shi ma wani fasinjan wanda ya kubuta wanda kuma ya bayyana cewa 'yan bindigar suna bin kowane tarago suna haska mutane domin tantance na ɗauka ya ce kusan babu taragon da ba su shiga ba da harbin mutane da suka yi ta ƙoƙarin lalubowoyinsu 'yan bindigar suna da yawa ya ce ba zan iya tantance yawansu ba amma har matar da nake kusa da ita sun kashe ta sun umarci kowa da kowa da ya kwanta a ƙasa kar a motsa haka kuma wasu daga cikinmu suka rinka jan jiki suna jan kirji domin shiga targo na gaba sun yi wa jirgin ƙawanya saboda sun zo da motar su wata suka rinka kwashe mutane domin yin garkuwa da su sun soma ne da targon farko wanda shine na manyan kujeru wannan lamari dai ya ɗaga hankulan al'ummar najeriya matuka musamman ma dai yadda jama'a da dama suka raja'a ga safarar hanya ta jirgin kasa zaton cewa wannan hanya ta fi aminci musamman kuma akan babbar hanyar kaduna zuwa abuja da kuma wannan shine karo na biyu da ake kaiwa jirgin hari a cikin watanni shida bayan kai harin da kuma sace mutane da 'yan ta'addan suka yi ba su ce komai ba sai dai daga bisani kuma suka saki wani hoton bidiyo wanda suka ɗauka inda suka yi barazanar kashe fasinjojin da suka sace matakar da gwamnatin tarayyar najeriya ba ta biya musu bukatunsu ba bidiyon ya nuna wasu daga cikin maharan dauke da bindigogi suna ikirarin cewa su ne suka sace fasinjojin jirgin kasan a ranar litinin din makon jiya bidiyon wanda bai wuce tsawon minti daya da rabi ba ya nuna hudu daga cikin 'yan bindigar sanye da kakin soji rufe da fuskokinsu a tsaye suna ikirarin ci gaba da rike fasinjojin jirgin kasan waɗanda suka sace a ƙarshen watan maris ba a dai ga fasinjoji a cikin takaitaccen bidiyon ba amma mutane biyu daga cikinsu da suka yi magana sun tabbatar da cewa suna rike da su sun kuma ce ba za su sake su ba har sai gwamnati ta biya musu bukatunsu amma ba su bayyana bukatun ba wani cikin masu jawabin ya ce ba mu bukatar kuɗi kama ba buƙatar kuɗi ta sanya maka sace fasinjojin ba suna masu yin ikirarin cewa gwamnati ta san buƙatar su bidon ya nuna maharan ne tare da alhaji alwan ali hassan ɗaya daga cikin fasinjojin da aka sace a cikin jirgin wanda shi ma yake tsaye a cikin wata motar igwa wadda wuta ta cinye kurmus a wani wuri mai bishiyoyi an sako shi ne a yammacin ranar ta laraba kwana tara bayan kai hari akan jirgin kasan fasinjan wanda yake tafiya daga abuja zuwa kaduna maharin sun ce sun saki alwan hassan ne saboda tausayin tsufa da kuma alfarmar watan azumin ramadana sai dai wasu kafofin yaɗa labarai a najeriya sun ce sai da aka biya miliyon nerori kafin a sake shi a cikin bidiyon an je alwan hassan yana cewa an sake shi ne saboda tsufa amma ya bar wasu mutane da dama a can ya kuma ce mutanen da ya baro suna cikin bukatar ɗauke saboda haka yana kira ga gwamnati da ta gaggauta biyan bukatun waɗannan mutane domin a samu sakin sauran mutane da ake tsare da su. cikin wani bayanin hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa ta najeriya ta ce fasinjoji 362 ne suke cikin jirgin wanda aka kai wa hari a ranar 28 ga watan maris da ya gabata an tabbatar da cewa fasinjoji 186 wanda suka shiga cikin jirgin suna cikin ƙoshin lafiya a gidajensu sannan akwai ƙarin mutane goma 14 waɗanda su ma aka tabbatar da cewa sun tsira wayoyin salula na mutane 51 waɗanda suka shiga cikin jirgin suna kashe ko kuma ba a iya samun su bayan kiran da aka yi musu tun daga ranar talata in ci sanarwar hakanan kuma sanarwar ta ƙara cewa fasinjoji 22 ne waɗanda suka ɓata kamar da kuma 'yan uwansu suka bayyana wa hukumar bidiyon dai bai yi ƙarin haske a kan ƙungiyar da ta kai wannan hari ba duk da cewa bayan kai harin ba da jimawa ba gwamnan jihar kaduna nasiru rafa ya ce boko haram ce amma ba su ambaci hakan da bakinsu ba cikin bidiyon to sai dai bayan fitar da wannan bidiyo da 'yan ta'addan suka yi wannan ya sa irin sharhi da aka rika yi da farko ya fara sauyawa inda yanzu wasu masana kan harkokin tsaron suke ganin cewa akwai yiwuwar ya zama mutanen da ake zaton cewa su sa kai harin ba su ba ne yayin da ma wasu masanan da masu nazari akan harkokin tsaro na yammacin afirka suke bayyana cewa ga alama 'yan kungiyar nan ne ta ansaru wadda ke ikirarin jihadi ita ce ta kai wannan hari akan jirgin ƙasa wani masani akan harkokin tsaro a yammacin nahiyar afirka ya bayyana cewa ya yi imanin waɗanda suka kai waɗannan hare-hare kan jirgin ƙasan da kuma sace mutane 'yan ƙungiyar ansari ne masu da'awar jihadi inda ya bayyana dalilan da suka sanya ya gano hakan da cewa takaitaccen bidiyo wanda suka ɗauka wanda ya bi diddiginsa kuma ya bayyana cewa na ga wasu alamu akalla guda uku waɗanda suke alamta cewa 'yan bindigar ba irin waɗanda ake kira bandits ba ne ma'ana 'yan fashin daji sun fi kama da 'yan boko haram kuma a cikin 'yan boko haram ɗin ma waɗanda suke ɓangaren ansaru masu alaƙa da alka'ida in ji masanin ya ƙara da cewa abu na farko wanda ya nuna man cewa su ne suka kai wannan hari shine yadda suka buɗe bidiyon da kalamai na addinin musulunci yana mai cewa ƙungiyoyi masu da'awar jihadi da malaman addinin musulunci ne kawai suke buɗe magana da irin waɗannan kalamai kuma ba mu taɓa ganin bidiyo na bandits sun yi irin wannan ba masanin ya ci gaba da cewa abu na biyu shine wanda suka yi magana a cikin wannan bidiyo mutum biyu sun yi ne da karan harshen hausa ba irin ta bandits ba abin ban takaici shine yawancin bandits suna magana ne da hausa mai karan harshen fulatanci amma waɗannan hausar tasu ta fi kama da kanuri ta bare-bare dalili na uku kuwa shine ɗaiɗaikun kalmomi da kuma yaren da aka yi amfani da shi a cikin wannan bidiyon misali a lokacin da suka yi magana akan abin da za su yi nan gaba sai suka ce insha Allah bandits ba su faɗar haka sannan a wajen ƙarshe wanda suka yi barazana ba su ce za su yi kisa ba cewa suka yi za su mayar da mazaunin su kwata wannan salon magana ne na 'yan boko haram a cewar masanin ya ce ita kanta shigar da suka yi ta kayan sojoji da yadda suka rike bindigogi ta nuna irin yadda mayakan boko haram suke yi ne yana mai cewa dama mun san akwai 'yan boko haram a wannan yanki na kaduna to kuma dai yaya wannan lamari yake biri dai yayi kama da mutum abin jira a gani dai shine irin matakan da gwamnati za ta ɗauka wajen tunkara wannan lamari musamman yadda suke ikirarin cewa ita kanta gwamnatin ta san bukatunsu su kuma suna jiran ta biya musu waɗannan bukatu kafin su sake waɗanda suke tsare da su. to jama'a masu sauraro lokacin da muke da shiya daga yare suke mudona ɗan zamu ji halin zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani cigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ni Abdullahi Salo lokacin da na shirya shirin na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. to ina kuma da haka ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka da ma Abdullahi Salu Usman Katsina da fasara kuma karanta mana labaran duniyar muke muku fatan alheri a kasance lafiya.